فويل للذين يكتبون الكتاب بايديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت ايديهم وويل لهم مما يكسبون azaba da hallaka mai tsanani yake jiran waɗannan waɗanda suke rubuta littafi da hannayensu sannan su yi ƙarya su ce wannan daga wurin Allah yake don kawai su canza gaskiya da bin shirya da ɗan kuɗi kaɗan a duniya ko mulki to azaba da hallaka mai tsanani ta tabbata a kansu saboda abin da hannayensu suka rubuta da ƙaryar da suke yi wa Allah azaba da hallaka mai tsanani sun tabbata a kansu saboda abin da suke samu na dukiya da mulki a wannan aikin.